da haka wannan zalunci ne ka zo ka dora wa jaki kaya saboda kun san ba magana zai ba duk inda kake azzalimi ne kai Allah ya isa I am Lodi Melody. I am Lodi Allah bai Allah bai a a ni kayan ne nawa kai amma jakin ba nawa ban kai ka kiyaye wallahi ka kiyaye na rantsi da Allah ka kiyaye to ka saurari hukunci alkali a taimaka mun kotu mai tafi da gidanka wanda za ta iya maka hukunci a ko'ina mai yawo ko'ina da ko'ina saboda rayuwa al'umma da kare hakinsu wannan kotu mai alfarma ta yi umarni da cewa wannan mutum da ya zalunci jaki ya ɗora mar kaya saboda ba magana zai yi ba saboda jaki ba mutum ba ne wannan kotu ta yanke hukuncin shekara biyu a gidan yari da kwana biyu da kuma kwace wannan jaki da kayansa za mu je a zuba shi a betalmani alhujihun gwamnati saboda haka wannan kotu mai adalci ta zartar da hukunci idan mutum yana ganin hukunci bai mar ba zai iya zuwa ba ɗaukaka kara a fil ba ya yi ihu ma ya rubuta mana kotu mai lamba ashirin da biyu rijiyar ɗan kada ta umarci wannan mutum da ya zo kotu bai zo ba hmm. ya wahalar da shari'a ya ɓata wa shari'a rai ya wahalar da alƙalai ya wahalar da jagorori na ya sa ta tararrabi a zuciyata ya firgita tunanina sakamakon haka ka karanta dokar me ya cancanta a yi masa a ba Allah hmm, hmm. tara cikin uku lauje a cikin naɗi takwas a tasgaɗe uku a murgine shida ta yi rangaranga uku ta yi rigingine sha uku fa ta ce eh, shi ta biyo ta biyo biyar hukuncinka ya kama yadda alkali iga dama zai iya tsarkar da hukunci a kanka ba kuma uban da duk duniyar nan ba wanda sai canja wannan hukunci duk kotun duniya alkali my lord wannan kotu mai zaman kanta mai tafi da gidanka ko a kasuwa ko a ƙofar gidanka ko a hanya kana tafiya wannan kotu tana da dama ta yanke maka hukunci a inda take so kuma idan na yanke hukunci na ba wanda zai ce min dan domin ba da ka nake ba ina ƙarƙashin hukunci nima saboda haka sakamakon ɓata mana lokaci da ina kiransa da bai zo kotu ba kotu ta yanke hukuncin za a yi masa bulala tamanin kofar gidansa ko da muka zo ya zaunar da mu muna ta jiransa za a ɗora masa bulala ishirin sannan kotu ta umarce wannan mutum da ya kawo mata tumakai guda biyu da naira dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyar da kwabbai biyar da sile biyar da sisi kamar yadda ka kwanta da kikin nan kwanta dan da kwanta kwanta kwanta kanka a